wasanni da ake a ingila na wannan shekara 2015 zuwa 2016 wato premier league lallai jiya ya tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafa ta leicester city ta ci wannan gasa da kusan rinjaye ba dai mai yawa ba wanda wannan ya faru ne sakamakon wasan da aka yi tsakanin chelsea da tottenham jiya wanda dama ita tottenham tana bukatan dukkanin wasanninta da za ta yi ta samu nasara ne ta kuma ita kafin nan ita kuma ta samu na ƙasa ko da a wani wasa guda ɗaya zai kasance an tashi wasan biyu da biyu da wannan ya nuna cewa ita ƙungiyar litarsa ta samu nasara wanda ko da sauran wasa biyu da ya rage mata ba samu nasararsa ba za ta samu nasarar lashe wannan gasa na ingila kuma abin mamaki a wannan cin nasara na litarsa shine wannan ta shigo wannan premier ma a 2014 ne duka duka ta shigo a shekara biyu ne to wannan shi ya ba ta daman ya kasance ta buga 2015-2016 saboda haka kusan masu hasashe da suke nunawa ita wannan Leicester City an kirkiro a tarihi shine 1884 wanda zuwa yanzu ya kama tana da shekara 100 da wajen 32 kuma 'yan wasan wasanta wayanda kusan kusan mutane goma sha ɗaya daga ciki idan ka ɗibe su ka haɗa su da 'yan wasan Manchester United ko na Barcelona da aka saye su kusan mutum ɗaya ko biyu kawai za su iya sayan 'yan wasan a lisasta gaba ɗayansu. To lallai wannan karo kuma da lisasta ta samu nasara a wannan lallai ya ba ta daman shigowa cikin manyan timatimai na duniya wanda dama ana tunanin cewa ita wannan lisasta City kusan ma ba a ma kawo ta a cikin wanda za su zo na goma ma a cikin jerin wa'anda za su yi kokari a ingila sai gashi kuma ta kai gama wannan nasara to wannan darbarwa nata ita ya kare ya rage yanzu dambarwan tsakanin tottenham arsenal manchester da kuma manchester city wanda a ciki dai dole a samu ɗaya daga ciki wanda za ta sauko na biyar ko ita manchester ta ci gaba da zama a na biyar amma bukatar manchester a kullum dama da muke faɗa ita ce manchester tana bukatar lallai ma ba ma wai a ci Arsenal ba ne a'a bukatan ta a ci Man City ita kuma duta ci wasannin ta kafin nan ta kai ma nasarar zagayawa cikin wannan wasa na eh, cikin wannan rukuni na hudu a wasan Ingil da ta ba bata zuwa ta samu damar buga kofin ƙwararru na yankin nahiyar turai a shekara mai zuwa to wannan shine abubuwan da jama'a muka abu muka dan tattauna muka ga ga irin abubuwan da hasashe ya bamu na wasan ƙasar ingila to yanzu irin wannan nasara da leicester city ta samu kana ganin cewa zai sa 'yan wasanta ta su yi tsada a fagen wasan kwallo wurin siyan su lallai dama shi kamar hidima irin ta wasan kwallon kafa darajar kulob ɗinka yakan daga darajar kai dan wasan kamar inda na faɗa da an ce dan wasan ta su wajen sha ɗaya ba su kai darajar mutane biyu a Manchester ko Barcelona ko Manchester City ba. To amma yanzu kusan kaga za ta samu kuɗi saboda ta ci kofi. Za ta kuma nemi 'yan manyan 'yan wasa. Haka kuma 'yan ta da suke wasan za su ƙara hazaƙa ganin cewa shi dama idan kaga ana sayan ɗan wasa da daraja akan duba ƙoƙarinsa a kuma duba ƙoƙarin club ɗin shi saboda haka lallai wannan ya nuna cewa Leicester kamar da na faɗa da ta samu shiga cikin manya-manyan club wanda ake ji da su ta musamman nahiyar turai tun da ta ci kofi na yankin ingila to ganin cewa 'yan wasan nan su suka gugar mai har kai ga samun nasara kana ganin zai yi kyau su amin kungiya ta leicester city ta nemi siyo wasu 'yan wasa daga waje kamar yadda kullum ake bukatan ci gaba idan kaga kungiya ta kai ma wannan mataki to dole akwai wayansu wayanda lokacin da ake wasan an dai yi kokarin an karasa da su ne saboda babu kuɗin da za a je a so dan wasan da za su zamo suna suna ah, bai wannan gurbi kuma yanzu za ta shiga kalubale saboda duk kulob din da za ta haɗu da ita za ta ga cewa ta yi kokari ta sha ta ne saboda haka ya zama mata wajibi don kara karfi wa kulob din ta fita ta je ta nemo dan wasa a duk inda suke don kara karfi wa kulob din kusan duk kulob na duniya a haka suke girma ga daren wai dan. wa'annan 'yan wasan su suka ci maka league to baya da wani tabbacin cewa wai shi za su za dole za ka ci gaba da rike su dole sai ka kara kuma wasu kuma manyan 'yan wasan suna da sha'awan su dawo club saboda haka lallai mutum tana da bukatan ta kara 'yan wasa manyan.